Zango wani mazauni ne ko matattara na al'ummomi masu matsakaicin ƙarfin arziki daga arewaci da kudancin Ghana da kuma mafi yawanci baƙi da suka yi jira daga ƙasashen Afirka ta yamma shekaru da dama da suka gabata. Tsohon shugaban ƙasa John Mahama a wajen taron masu ruwa da tsaki da jam'iyyar NDC reshen zango ta shirya domin jin kukan mazauna zangunan Accra don a ƙara cikin manufofin jam'iyyar kafin zaben hudu, Ya ce matsalar da 'yan zango ke fuskanta na bambanci da wariya da ake nuna musu a wajen yin katin zaɓe da ake gudanarwa yanzu bai dace ba domin tarihi na nuni da cewa 'yan zango suna cikin gane shekaru da dama kafin gane ta samu 'yancin kai ya yi ƙarin bayani ga muryar amurka da harshen hausa a gefen taron kuwa ka sani lokacin ga munke lokacin da ana rubuta suna saboda elections da ke zuwa don shi damuwan da mutanen zongo muna samu da butun azani sunansu saboda ka cira sunanka an gana kamar kai fulani ne ko kai zamrama ne ko kai bahaushe ne ta ce kai ba dan gana ba amma ka duba cikin history mu kamu a kafa country da ake cira gana sai akwai mutanen ga dukakin akwai zamrama akwai musawa akwai hausawa kuma ya ce 12 midnight safe march waɗanda ke cikin Ghana duka su duka Ghanaians ne don shi kakaninmu kakaninmu 14th century suka zo nan don shi ba a kara yi wannan discrimination a ce saboda sunanka ya zama kanga bai yi kama da ka rubuta sunan ka ba. Mustapha Abubakar ya yi tsokaci kan hakan. Da cewa kamar wani ga don yana da suna cewa kamar eh, Ibrahim Fulani ko kuwa Bashiru Bahaushe idan mai shi za ce rajista kamar da muke samun yanzu sha ce kamar wanga ba dangana gana ba ne. Me yasa idan ya zo ta wurin annawan ba tare da yawa kamar da ake yi muna da mushi ya zo gaba da no sha ce kamar zai yi passport ma a ce hey eh, ba dangana gana ba ne. Da ce an na yi card kamar da muka samu sakarin ja ba dangana gana ba ne. Da ce yi eh, voters ID card ba dangana gana ba ne. Ina hakuwa da yawa muna so mu farka tare da jama'a ko wane ne ka zama eh, musulmi ko zango tashi ka ce kamar ni dan gane ni dan ne register course wanda ya zama alien bai tashi ce za su register wasu masu ruwa da tsaki da suka halarci taron sun bayyana bukatun su da suke da burin a cika musu ne batun su su da yi ba da ya zo ya zo ya gyara duka kuma mu ba kansil muna da suku da muke ginawa muna roƙon Allah sai ya zo ya zo ya continue jama'a ni ne na mu ajiya mamarin jakadiyar hausawa na Greater Accra. Shi yasa abin da muke so ne ya duba youth da kyau, ya duba youth kuma batun musulmai kun haka muna rasuwa muna wahala sannan mu samu gawa. Shi ababen nan duka na cikin ababen da ke damu musulmai. Taron ya samu halartar limamin limamai na Ghana Dr. Usman Nuhu Rubutu da limamin ahli Sunna wal Jama'a Sheikh Umar Ibrahim da wakilcin majalisar sarakunan zango da kungiyoyin fararen hula daban-daban na zango. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.